Allah malam ina neman ƙarin bayani akan tashi cikin dare da falalayin ibada cikin dare wallahi wani yana cin abin da muka rasa a zamanin nan kuma shi yake raya zuciya duk wannan zaman gulma da muke da yi da mutane da tsegumi da maganganun marasa kan gado duk rashin dare ne da bakin cikin da muke samun kanmu a ciki kaga mutum ga kuɗin amma kamar an masa mutuwa baya jin daɗin rayuwa baya jin farin ciki baya jin annashuwa kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah da daddare zai tashi da annuri da safe wanda ya sha bacci da daddare zai tashi cikin bacin rai da safe to na ga wani malami ya faɗi wata dabara ya ce ka kwanta da wuri kar ka wuce goma baka yi bacci ba in dai kana son ka dinga morar dare in ka kwanta goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku sai ka tashi ko in ana yin sallah biyar ka tashi karfe hudu kaga kayi baccin kusan awa shida ko bakwai yace wannan awa ɗayan sai ka kasa shi hudu kai ibada kala hudu a ciki sai ka kasa shi minti sha biyar biyar ice minti sha biyar ɗin farko sai kai alwala ka zauna ka kai sallah sai ka buɗe mushafin alkur'ani sai ka yi karatu na minti goma sha biyar kada kana duba agogonka minti sha biyar na cika sai ka tada sallah sai ka yi raka'a biyu a minti goma kowace raka'a minti biyar sai kuma ka yi shafi'i da wutiri a minti biyar ka kayi raka'a biyar ita ma a minti goma sha biyar saura minti talatin minti kuma sha biyar a cikin wannan shi kuma sai kai taiwa annabi salati minti sha biyar ɗin ga kuma sai kai ta istighfari wal mustaghfirina har kana ta istighfari har a kira sallah sai ka tashi kai a talfajari sai ka tafi masallaci Ya ce wallahi in ka saba da wannan ka gwada wata guda ka gani Ya ce za ka ji wani daɗi a ranka ka ji wani farin ciki a ranka gashi ibada hudu kai a awa ɗaya kuma in wannan awa ɗayan ya zauna ya zame maka jiki za ka ga in ma da lokacin ya sai ga ka tashi to shine mutum zai ji daɗin rayuwa da safe amma an da daddare ba a komai ba an ce da daddare a lokacin sahabbai sai ka ji unguwa ta rude da karatun ƙur'ani kamar ka shiga cikin kwangin zuma bu bu bu za ka ji ana ta karatu muku yanzu ka zo da dai ka ji haushin kare dai ka ji haushin kare to ko wannan za ka ga allah yana taya bandare kanu kalilan minan laili ma ya haja'un kumin laila illa kalila wa minan laili fatahajjad bihi na a gani to ana ta yaban dare to da wannan shine a takaice falalar da mutum zai samu idan ya kiyaye a sallar dare a wannan salahuddin yana ba da shawara da muka ce a buɗe wasof domin waɗanda suke saurare ko suke bibiyar karatu su dinga samu ko da sun yi tafiya kuma akwai tsohon karatu da muka yi numuwata wanda yake darasi 165 shi ma za a ɗora shi a kai to sai aka ce da a buɗe abin nan whatsapp sai ba da wani link gashi nan sai kai bayani ya link ɗin yake wata in ka shiga website ɗin nan namu za ka ga link an samu waɗa malik sai ka danna ko eh mutum ya kwafin dare kawai zai ga da abin da aka zai dinga shigo masa haka in tambaya kake da shi ko karin bayani iya wannan darasin na muwaɗa to za a in kana gida kana nazari wani guri ka nemi karin bayani to kana iya tura ta nan sai a gani abin din namu shine ka shiga daurawa.net da ka sa a wayanka kawai www.daurawa.net kana dannawa zai kai ka wannan shafin sai ka ga gefe an sa muwaɗa malikin. an sa chatwhatsapp.com to sai ka danna nan kana danna nan zai kai ka abin sai ka danna a whatsapp ɗinka za ka ga ya bude an gane ko kama an yi inviting ɗinka ne zuwa group ɗin direct to daga nan kuma za ka ga bayanai insha Allah sai a ci gaba da kuma in ma tafiya aka yi wanda da suke halartar darasi za su ga me ake ciki za a iya sanarwa ta nan sai kowa ya gani da sauransu to muna fata Allah ya ba mu dacewa za mu sai mun yi amfani da su eh Sheikh Usaimin ya ce dole ne masu da'awa su dinga amfani da kafafan da masu barna suke isar da barna ice mu cike ta da karatu mu cike ta da wa'azi saboda ta nan ake lalata tarbiyyar mutane to in ba mu amfani da waɗannan damammakin ba sai a tafi da mu wanda ce wai gaskiya ne mace ba ta mutuwa da cikin ɗa namiji sai ta haife shi injiwa rutsa da shi akan hanyarsa ta fatoci an samu 'yan fashi sun tare motar su suka kwace musu dukkan dukiyoyinsu to Allah ya mayar masa da alheri Allah ya mayar masa da alheri Allah kuma ya tsare gaba Allah kuma ya sa kafara ne Allah ya buɗe masa wata hanya da zai mai da dukiyarsa fiye da waje ta tafi kuma ya farin ciki da ita fiye da ta da